Cikin farin ciki jaruma Rama Sadau ta wallafa hotunanta yayin cikarta shekara 27. jaruma Rama Sadau ta mika godiyarta ga Ubangiji da ya albarkace ta da karin shekara ɗaya a rayuwarta. Rama Sadau ta bayyana cikarta shekara 27 a ranar 7 ga watan Disamba na 2020 ga masoyanta da masu bibiyarta a kafafen sada zumunta. ta wallafa hotunanta ne masu kayatarwa cike da farin ciki da annashuwa ganin wannan babbar rana ta rayuwarta jaruman fina-finan hausa rama sadau tana da dalilai masu yawa da za ta gode wa allah da ya bata ikon karin shekara ɗaya a duniya ranar litinin ga watan bakwai na disamba jaruman ta cika shekara 27 da haihuwa kuma ta wallafa labarin ga mabiyanta da masoyanta a shafinta na kafafen sada zumunta na zamani ta instagram bayan da ga annobar corona da ya lalata tattalin arzikin duniya jaruman ta bayyana ci gaba da nasarorin da ta samu a shekaran da ta ce cikin kalubalen da ta fuskanta a wannan shekara har da hotunan da ya janyo cece kuce iri-iri kwanakin baya ta ce hoton ya janyo mata caccaka ta kowane kafafen sada zumunta yanzu kuwa kamar an yi ruwa an ɗauke hakika ta samu nasarar damar jure wannan caccakar babban dama ce da ubangiji ya ba Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood da dumi minsu